An yi bikin kaddamar da littattafan rayuwa da kasidun marigayi Umar Abdulaziz Baba wanda aka fi sani da fadar bege da kuma Muhammad Hafiz Abdullah, Malam Bilyaminu Zakari Ayayi wanda ya wallafa littattafan biyu ya ce ya ga dacewar fito da wasu abubuwa daga rayuwa da kasidunsu domin amfanar da sha'irai da kuma sauran mutane baki ɗaya. Ai, sanda aka ce tarihin wani to ana nufin asalinsa, haihuwarsa, tasowarsa, neman iliminsa, har zuwa kamar fadar bege har zuwa wafatinsa duk abin da ya ta'allaka da rayuwarsa haka shi ma mala ya fi bambanci kai wannan ya koma ga Allah wannan kuma yana rayu so alhamdulillah farin ciki ba zai musaltu ba saboda duk abin da aka ce na annabi ne ko gayyatar ka aka yi kazo to wannan wani shaida ce na cewa kai masoyin annabi ne balle kuma ya kasance taron ko ni na gayyata ko kuma da sunana na kwamitin suka gayyata gaskiya ba zan iya bayyana farin ciki da nake ji a wannan ranar ba littattafan masu shafi 200 kowannen su ya ce ya ji daɗi da kammala aikin wallafawar har ma aka kaddamar kuma hakan zai zama ɗan ba domin samar da wasu a nan gaba wato duk da cewar mawallafin ya rubuta littattafai sama da 200 cikin harshen hausa da larabci sai dai a yanzu ya buƙaci wato sai dai a yanzu ya karkata don rubutunsa cikin harshen hausa babban mai ƙaddamarwa alhaji rabiu isiyaka rabiu wato alhaji karami ya mallaki kwafi biyu na kowannen su akan naira miliyan biyu wanda ya sadaukar wa iyalansa iyayensa da kuma shi kansa Muhammad Hafiz Abdullah wanda aka yi rubutun domin sa ya nuna farin cikinsa ganin yadda mutanen da dama wato suka halartaru domin mallakar littafin. Wallahi farin ciki ba zai misaltu ba saboda a ce an tara mutane irin wannan masu daraja da mutunci ba don komai ba don an nuna dan wani abu da kake ganin jihudul muqilli ne kai ba kai komai ba a cikin zalafin manzala amma a tara mutane masu daraja a ce kai ne kai wani abu a cikin ah, soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har kuma mutane su cire tuke su ma yawa su ga cewa sun mallaki wani abu da kai ya fito daga hannunka don su duba to wani ba karamin karramawa ba ne da Allah subhanahu ta'ala ya bana sannan ya ja hankalin sauran sha'irai da su ci gaba da tsarkake ayyukansu domin samun dacewa wasu daga mahalarta taron sun tofa albarkacin bakinsu a kai a wani abu wanda kusan za iya cewa babu shi a zamaninmu na yanzu yanzu kurkusa da ya fito da wannan salo na rubuta tarihin masoya shugaba alayhi salatu wassalam so alhamdulillah na masa murna da ya kasance kusan zan iya cewa na farko abin da ya jawo hankali na na taho tun daga garin katsina wajen wannan kaddamar da wannan littafi ina nazari ne akan wannan gagarin wannan bawan allah mala hafiz abdullah godiya marar adadi da muka samu masoyi masoyin manzala wanda ya tunanin ya faɗi rayuwar fadar bege da ɗan uwa malafis abdullah wannan littafi da ɗan uwa a yagi ya rubuta akan tarihin aminin mu umar abdulaziz fadar bege da kuma aminin mu Hafiz abdullah muna godiya kwarai a gare kuma to a kullum ni dai rana bai wuce akan jama'a masoya su so shugaba alaihi salam da gasken gaske a rike shanu bibiyu saboda duk wani wanda za ka rike to a bayan shugaba yake. Sunana Khadija Umar Abdulaziz. Na ji daɗi sosai kuma na ji kansa wanda kuma suka halarci taron su ma Allah ya saka musu da alkhairi. An gudanar da taron ne a babban ɗakin taro na Convocation Arena da ke sabuwar jami'ar Bayero a Kano ranar Lahadi.